العراق والجنة ما na gari masu mutunci da kuma yaran mata Roma Allah ya ba su maza na gari. Shi ma ba su mutunci ko? Yawwa yake Allah ya taimake mu ya ba mu wato zuriya tsaye ba. To, oh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'a. a wannan neman addu'a ne kenan ko ba tambaya ba to sai dai kuma mu ce tambaya ne amma wanda za mu miƙa wa Allah gaba ɗaya yawa to Allah madaukakin sarki muke roko ya karɓa mana wannan addu'a baki ɗayan mu ƴaƴan mu mazan su da mata, Ubangiji Allah ya sada su da abokan zama nagari waɗanda suke a farin cikin wato iyaye da sarrakai duka. da kuma sanyin idanu ga iyaye a babu shakka irin wannan zamani sai an dage da wannan addu'a saboda irin yadda al'umman mu suka riga suka birkice gaba ɗaya a ya'ya maza irin abin da suke ainihin wato tunani yanzu daban da irin yadda abin da iyayen suke tunani su ma ya'ya mata irin abin da ake hangen musu daban da irin abin da ainihin wato suke tunani to in ba mutum ya dage da addu'a din ba to ne sai ku ga Allah ya cika wa mutum burinsa sannan ƙara alaƙantawa da bayani da muka gabatar a cikin tattaunawanmu ku dubi irin yadda uwar Maryamu ƴar Imran sai ta mayarinyanta addu'a tun ma kafin ta haife shi to wannan zai taimaka wa samun zuri'a na gari mu yawaita roƙon Allah to amma kuma roƙon Allah fa yana samun ta goma shi da irin yadda ke kike da irin yadda kai ma kake idan kana nagari kana kuma ƙoƙarin biyayyan Allah to kana yin addu'a sai addu'an kai shiga amma in kai a karan kanka akwai abubuwa da yawa da suke buƙatar sai ka yi gyara to ko ka yi addu'a wannan halayen ka sai yi wa addu'an da baibai sai addu'a ya ki tafiya Allah ubangiji ya sa mu dace da zafarta mana na'am na'am na biyu da turanci da rubuta ta What is the specific time to wake up to pray at night? Now, I think this is Mal Abdullah's question. uh, <laughs> no, no problem. Sure. Ah, Mukan yi haka, rikin eh. karanta da turanci saboda ita da beta. Yawwa, sai ka san cewa an karanta da the, the question says, what is the best time hmm. to wake up and pray in the night? Hmm. I think the Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained that in his uh, a famous hadith that the best time for one to observe Ibadah in the midnight is the third portion of the night. That is the last portion of the night, which is uh, equivalent to, uh, you know, the time used to vary. It is not a static or a permanent time. Now that we have, uh, can I say, longer, is it day than night? Aha. So the last portion of night always is uh, uh, from 3 o'clock, that is 3 a.m. to about 5 a.m. inshallah. So within that period, it's assumed to be the last uh, uh, last portion of the night. So it is the best time for you to wake up, observe your ibadah and pray to Allah. May Allah accept our ibadah. the second one also in English, Dr. Malam, please, I want you to talk to us about zakat and our wealth mata suna da kuɗi kenan ai musu bayani su fitar zakka gaskiya ne this issue of zakka i think we discussed it in the uh, evening session uh, after maghrib yesterday uh, it is very pertinent for us to know that we will be more blessed in our wealth when we focus on giving the arms uh, charity in our wealth. That is the zakat. If one has what is equivalent to uh, uh, 20 grams of uh, gold, then it is expected that one gives out the zakah out of it, which is equivalent to 15 million. I think they wrote it here tonight. Uh, 165,040 naira. So if you have a wealth that worth this amount mentioned, as at now, That means your wealth is uh, due for zakah, so you calculate by next year, if the wealth did not go below that uh, uh, nisab, then you are going to give out 2.5% of your wealth, which is uh, 1 over 40. And if your wealth is not as uh, much as this, you can measure it or you can take the equivalent of silver. It is not only gold that is being uh, used for calculation on uh, of zakah. So you can make your own conversion with silver. And the equivalent of silver that worth zakah as at now is about 2 million naira. So anybody that is having a wealth that worth 2 million naira, then you should count yourself by next year this time. The wealth if it go above that amount or it are still within that range, then you are going to give out the one over 40% of it, inshallah. Mm. And also for those that are having animals, the eight categories of animals that Allah mentioned in the Quran, the camel, uh, the male and the female, the, uh uh, uh, uh, what is it called? The cow, male and the female, then the sheep, the ram and the sheep, then the goat and the he-goat. They are to give out uh, when they reach the certain number that Sharia laid on them. And if you are a farmer, that you you do uh, you are you are deep in agricultural product, if it has what we call hamsa to outsuking, then you have to give out arms wealth in it. Wallahu a'lam. Now, na gaba yake assalamu alaikum malam yake a wajen wa'azi na maza jiya kenan ta yi magana wa istighfari amma wanda ya faɗa min ya ce ya manta ko ya yi irin da ne muna roƙo a tuna mana to wannan zan ba da shawara dama na so in faɗi aka gama cewa a yi ƙoƙari waɗannan karatu da kuka ji malam yayi da sauran karatattuka alhamdulillah gashi ana ɗauka ta yadda mutum zai iya komawa zaki saurara irin waɗannan da za ku ji an faɗi wani magana ko an faɗi wani addu'a ko wani zikiri ba lallai mutum ya iya riƙe shi ko ya rubuta shi ba amma ka je ka sake saurara at your comfort then you can easily recopy it and uh, memorize it to yana ganin zai yi kyau mu je mu same su mu saurara kuma na san duk wanda ya samu malam Umar insha Allah duk zai same su da audio din da video din zai iya samu sai zai sake bibiya kuma za ka iya amfanar da wasu ma uh, li yuballighu shahidillah Uh, al-ghaib ko uh, those that are present to relate it to those that are were absent a ciki akwai sayyidul istighfar wanda muka yi mention da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yana yi in Allah ya ga komai girman zunubin shi Allah zai yafe shi shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن شاء الله إذا مت هنا من يتولى الدعاء لوكس باين لوكسي الله زي غفر تامس ذنبين شو الله أعلم yayin da malam ke bayani a kan tabbiyar addu'ar kashe ba alhaji zakari ce ya riga ya tura a burkutun mata wasan da aka yi jiya kaga insha Allah za a yi wannan addu'a da ciki na wannan kuma insha Allah an gama za a sake turawa Allah ya samu dashi wannan ya zama tambaya na ƙarshe da take in ana sallar walaha walaha ke ko ana sa sura kuma wani sura kake sawa Na'am, dukkan salloli da ake yi na fili to babu shara'in cewa sai sura kaza haka ni ma malamai suka ce duk wanda ka je yana ba da wani nafila cewa sai sura kaza ko adadi kaza to alaman wannan nafilar ba ta sunna ba ce idan mutum zai sallar walha shine sallar da ake yi da hanci to duk suran da Allah ya sanar ka kana iya karantawa in za ka iya karance bakara gaba ɗaya ka karanta in kulu wallahu Allah ya sanar da kai ka karanta duk wanda kai yayi in ma mutum bai iya ba to in yayi fatiha ma kadai sallar shi tayi insha Allah da haka mutum ya karanta duk suran da ya tsawaka dukkan sa alqur'ani ne kuma dukkan Allah yana ainihin wato ba mutum lada a kansu ya karanta su Allah ya sa mu dace na ce na karshe amma wannan tambayar da na gani wata tambayar guda uku bari ni tsara na karshe na sallar ka ta ce tana sallah gidan ta yana buƙatar masallaci kuma liman na sallah a masallacin ita suna cikin gida zai neman liman sallah kenan sai ta ce a bayan da suke jin liman Allah sai bai gama ba wato da rabu an ɗauke wuta ko da wani abu ya faru yaya za ka cika sallar ko mai rika sallar na batu game da mata su bi sallah daga gidajensu ba kowace mace ne za ta iya bin sallah daga gidanta ba mujarradin tana jin murya sai in wato muryan da liman ke amfani da shi ba tare da amfakuwa ba yana kaiwa zuwa gare su sa za ku ga ake samar da wuraren sallan mata yanzu a masallatai kaga yanzu misali ana sallah a cikin masallacin nan idan da abun magana zai ɗauke don Allah yadda duk wacce take a ɓangaren mata za ta iya jin muryar liman kai tsaye amma duk gidan da yake nesa da masallaci to sauraron murya daga nesa kadai ba daidai ba ne mutum ya rinka bin sallah saboda shi saboda irin wannan lalura amma wasu malamai na cewa wacce ta samu kanta irin wannan yanayi daga inda ta je na jin muryar liman ita sai ta ci gaba ita kadai kaga ta koma tana yin sallan fard kenan bayan ta ta fara jami'a ko ta fara jama'a shi yasa ba a son irin haka din domin waɗannan ah, amsakuwan babu garanti musamman irin ƙasar wadda kayan haske yana iya seli a koda yaushe Allahu ala wa ala na'am Allah ta mu dace sai mu ga ka Allah saboda lokaci muna ƙara addu'a wa malam Allah ya saka da alkhairi amin Abdullahi a sai Allah ya saka da alkhairi amin dukkan mu da wannan fadu dora gaba da Allah ya da alkhairi Allah biya wa kowa aliyarsa da samun aljannar su dau malam Allah ya koma da sai zafi lafiya Allah ya biya ba wanda da an bata biya ba sun na mace shi ma yau a yi shiru kawai yau ba ma a cikin ɗalibai akwai manyan ɗalibai ko akwai ƙananan ɗalibai to kai manyan ɗalibai kake tun da kake kan ce kai malam ne ko Allah ya samu dace. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا يا رب العالمين يا عزيز الأشرار سبحان ربنا رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين